Masu sauraro barkanmu da yau, mabarkanmu da Saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai tare da ni Hauwa Kabir. Kamar da yadda muka sani kuma muke gani a yayin shirin fim akan yi kwalliya na fuska ko na jiki. Haka kuma akan kawata gida ko fadan sarki musamman idan za a yi fim na gargajiya. To irin wannan a fim su ake kira kwalliya. ko make up a turanci kuma a yau ina tare da wani fitaccen mai irin wannan kwalliyar kamar yadda za ku ji tare da shi kuma akwai wani mawaƙi wanda su ma akan yi musu make up a yayin shirin waƙar su sai kuma wani ɗan wasa mai suna usman labza to bismillah sunana ibrahim d ismail na zaɓi harkan fina-finai ta zamo sana'a ta domin na ga akwai gudunmuwar da zan iya bayarwa a ciki to a matsayinka na idan ka ci harkar fina-finai masu rawa so su ji wani bangare kake eto eh da farko dai waka na zo ya fi nan kuma ina sha'awar acting da na zo da kiɗa ya canza in ji hausawa sai rawa ta canza sai na koma ina yin make-up and set design shi nake shi aka fi sani na da shi don sunan ma da na fice da shi shine ibrahim make mu ma da haka muka sanka to um, ibrahim gashi dai kai kana sha'awan fim sai kuma gashi ka bige da kwalliya a fim me ya ja ra'ayinka e akwai wani kamfani na im production wanda suka shirya fim din tarihin shehu usman dan podio mm. to fim din baya bukatan makeup ɗaya ko biyu ko uku sun fim din kaɗan to sai suka nemi a cikin artist ɗinsu idan akwai wanda yake da interest inda zai yi make up ko kamera ko wani abu za su kai shi inda zai iya course ya zo ya yi aiki din haka to kuma sai suka nemi wanda ya iya art irin zane kenan zane eh idan ka taɓa yin zane sai a ce to za ka iya yi haka to daga nan ne dai gaskiya na fara make up din mm, kenan kai ka iya zane e na yi aikin zane mm, kana zana mutum kuku <laughs> eh to ai sanda ba za ka yi course din makeup din sai an koya maka zana mutum a koya maka yadda zaka zana shi yana yaro sai a ce to kamai da shi tsoho mm. idan kamar h makeup ne zaka yi haka mm. tunda makeup din ya rabu kashi kashi ne mm. ai muna gani yadda kuke yi za a nuna yarinya yar shekara ashirin a nuna ta kamar yar sha biyar ko ba shi bane kuma a nuna yar ashirin wani bin kuma kamar yar sittin eh haka ne tunda makeup din ya kasu kashi uku ne akwai fantasy makeup akwai beauty makeup akwai character makeup a character makeup din ne kuma akwai h makeup to h makeup din shine za ka yi offer ko lowa kafin mu kai ga sanin matakan makeup din a ina ka koyi wannan makeup din naka tashin farko an buɗe mana wani karatu ne na adadin kwanaki aka ɗauko mana malamin da zai koyar da mu wannan makeup din daga jigawa shi kuma ba a gasan nan yake aiki ba yana yin aikin shi ne a gasan waje haka to da ya zo yi mana bayan nan sai aka ce kuma ana buƙatar mu je mu dan karo wani course haka na wasu watanni a can waje ke a can waje kuma kamfanin ta biya maka kamfanin ta biya mu mm, amma dai nan kake aiki eh nan nake aiki amma kuma ba su hana ka je wani guri ka yi aiki domin cin abincin ka ba to yanzu muna maganan matakan makeup kai mana maganan karakta makeup a nan ne ake samun tsoho ko Eh, a nan ake wanda character makeup ne ake samun h makeup wanda za ka iya ma mutum tsoho amma character makeup har ciwo yana cikin character makeup ne ko a ji ciwo a sa jini su eh, waye irin yanka ne kujewa ne konewa tunda a gaske zaka ga cewa ciwukan daban-daban ne mm. idan mutum ya kone zaka ga kalan ciwon ba irin na yanka bane. Mm. idan mutum ya kuje zaka ga kalan shi ba irin na yanka ba to akwai wanda ma za a ce ka cire mishi wani fat na jikin shi kamar ko kafa ko kai ko hannu ko yatsu to shi ma yana wanda character makeup ne amma na ji ɗazu kayi magana eh, beauty makeup da ne ɗaya fantasy makeup da fantasy makeup su kuma fa su ma ana amfani da su a fim eh ana amfani da su a fim sosai beauty makeup yanzu a fim zaka iya ganin za a nuna maka wata actors a ce maka yar ƙauye ce wannan za a disgazin din fuskarta za ta zama ta yi kama da yar ƙauye to in yanayin labarin fim din za ta shigo birni ta waye mm. za ga ta yi clean to za ka yi kaga a nan beauty makeup ya shigo saboda za ka gyara fuskanta ya zama ta yi kyau sosai mm-hmm. fantasy makeup kuma shine kaman za a nuna wani juju haka za a ce ne ko ojuju ne mm. wani za wani butun butumi haka mm-hmm. ko horo tsoro dai eh. kamar eh, ko horo horo haka ko kuma za ka yi boka duk ana kiran shi fantasy makeup ne wani dai za ka yi wani fenti fenti wanda za a ga mutum ya yi dabara dabara kala kala mm. duk da hausa fim ba su cika irin fenti fentin nan sosai ba amma idan kana kallon fina-finan nollywood mm. za ka ganin suna sa haka haka to shine fantasy makeup mm. har ila yau ina tare ne da bakonmu na biyu kamar yadda na faɗa a baya marubucin labarin fim ne kuma mawaƙi wanda ya fice akan waƙarsa ta zumunci. sunana aliyu shu'aibu na daya daga cikin fitattun mawaƙa da ke ƙasar zaria a nan jihar kaduna to iyakarka ne kawai zazzau to ba iyakaci na zazzau ba kin san ita waka za ka iya yin ta duniya ba inda ba za ta je ba ita take tafiya iyakacin yadda Allah ya nufe ka da ɗaukaka da hazaƙar da ka zuna a ciki shine zai tafiyar da ka ta tafi ta bar garin kuma ta shiga wani gari ta kai ka kuma ta kawo mutane gari ka haka to ya maganan kannywood tana musu waka yan fim a gaskiya ban taɓa yi ma yan kannywood waka ba amma akwai wasu waƙoƙi da na yi tun fil azalda daga wuraren 2000 an yi amfani da kamar guda biyu a cikin al'amuran fim na kannywood ni abin da na shigo cikin kannywood na ɗanyi na ɗan rubuta wasu fina-finai na rika neman su da saya to a ciki dai har a nan kaduna yakubu lere ya sayi wani fim nawa da na rubuta wanda aka yi cid momo shi ya aktin wannan fim da shi da hadiza kabbara su ne suka yi starcast muna tare da su duk da suke nukan je nukan goya musu baya a ya yanayin waƙoƙi fa waƙoƙi ina yin waƙoƙi na siyasa ina yin waƙoƙi na rayuwa kamar zumunci alheri mugunta zamba da sauransu nukan yi waƙa akan hani ko kuma kwadaitar da mutane akan wani abu da yake mai kyau ne sannan kuma in mutum ya buƙaci ne da mushi waƙa ta jin daɗi ta ra'ayinsa ita ma nukan yi aliyu sha'ibu ga ka dai mun haɗa ka da mai makeup ganin cewa industry ɗin ɗaya ce ku kana waka shi kuma yana kwalliya a fim kamar yanzu za ka yi waka ko wani abu ne akwai lokacin da kuke bukatar makeup artist eh to shi ne mai waka idan ka zo ka yi album kana so ka siyar kuma kana da bukatar kai shooting dinta ba za ka yi album ne na audio ba kana so ka yi na video ne to dole ne za ka je ka nemi mutane wanda za su taya ka su yi rawa ko kuma su yi amshin wakar tare da kai to dole ne a yi makeup ko kai ko su kenan makeup kuma yana da muhimmanci a sana'a makeup yana da muhimmanci al'amura na fim ko na waka matukar dai za a nuna ka screen ne bidiyo ko projector lallai kam akwai bukatar makeup to akwai wani kun zaka ga ana waka kuma ana nuna gida ko uwa tana wa ta faɗa ko wani abu ya kuke yin irin wayannan drama a cikin waka eh to abinda waka ka ta zo da shi so in ka zo ka samu director. to irin kalaman da kai shi director nan shi zai maka tsare-tsaren irin ya fito maka da wayannan features din da kafa fada a waƙoƙinka ya tabbatar maka da su a gansu physically wannan aiki ne na darakta wanda ka ɗauko ka bashi wannan aikin kuma wani ba za ka ga fuskan yakan ɗan canza shi ma ɗin makeup ɗin ne koko daga gida ne suke yi su. Eh, wani ya danganta da bayanin da shi malam mai makeup ya faɗa hakika akwai makeup in duk mutuka da mutum ya canza to makeup ne in dai ba wani matsala ne aka samu daga kyamara ba ko ka shiga inuwa ko ka shiga duhu to lallai kan makeup ne na ce kaji bayanin malam aliyu eh, ba yan fim kawai kenan kuke ma makeup kamar da suwa da suwa dai kake wa makeup da yan fim kamar yadda na gaya miki tun a fari cewa sana'ar guda biyu nake yi akwai waka akwai set design set design din ai da ne mm, set design din nan fa yana ci sosai eh akwai waɗanda na yi da yawa na bukukuwa a fim wasu ma ba biki bane kamar za a ce fadan sarki ne na gargajiya ko kuma wannan fada ne kamar akwai wani fim da muka yi kukan kurciya akwai fadoji amma na gargajiyan da ake magana ana so a nuna wasu mutane da suke rayuwa a kan dutse to kin ga abubuwan da zaka kawo musu ba kamar wanda zaka kawo na birni ba ne ba ko na cikin gari to akwai akwai masu irin sana'ar mu da yawa wasu fina-finan ni nayi wasu kuma abokan aiki na ne suka yi to malam aliyu na san ba za a rasa dalilin ka na wakar zumunci ba ah, na ji daɗin wannan tambaya da kika yi mu saboda ita wannan waka ta zumunci na yi ta ne a kan tunaniyan da harkar zumunci ta taɓarɓare a ƙasar mu ta hausa saboda ni dai na taso na ga gidanmu zauren mahaifina da shimfiɗa na mutane sun zo suna zama na zumunci wasu yan uwanmu ne wasu kuma ba yan uwanmu ba ne wasu ma a cikin gida aka ba su ɗakuna har su auri yan uwanmu ana zama da su amma daga baya rayuwa na tafiya sai na ga an canza wa'annan abun an watsar ko mutum ma ya zo sai ga ana kyamar shi ko kuma ka ga mutum yana dan uwa ya ce shi ba zai je wajen shi ba kai ya je ya ga kamar wani abu zai bashi in kuma mutum mai hali ne sai ce shi ba zai je yan uwan shi ba za su dinga roƙon shi abubuwa wani abubuwa sai na ganganta su sai na haɗa su na cure su wuri ɗaya sai ne waka a kai na fito da su na fito da illolinsu wani kuma zai tafi wani gari duniya ya can ya zauna shekara ashirin talatin bai dawo gida ba shi bai yi sako ba shi ba a masa inda yake ba to na janwo hankalin mutane masu irin wa'annan dabi'u ka tafi ka bar garinku ko kuma kai dan kayi kuɗi ka kyale yan uwanka ko sun zo ka rika faɗa me ya kawo ka daga ƙauye me ka zo yi ka kashe kuɗin mota dan kakka bashi shi kuma shi ma wanda bai da komai shi ma zai ki zuwa wuri kai ji ai mai wulakanci kin ga ba wai kuɗin ne ke hana zumuncin ba rashin sa na hana zumunci samun sa na hana zumunci inda rashin sa ke hana zumunci ni dai ban da komai ba zan je wurin su ba su ce na zo roƙo kin ga rashi ya hana zumunci samu kuma ni yanzu ina zuwa can sai wanne ya kawo matsala wanne ya kawo matsala ni ba zan je ba to kin ga shi yasa na haɗa abin na ce an bar zumunci kowa na tsoron talauci me shi bai so ya zo ya bayar mara shi bai so ya je a hana shi ya ji haushi shine nukan ce nake cewa ga mai kwadai ga mai ruwa wane zumunci to wasu abin da yasa nace miki na ji daɗi cikin wannan tambaya wasu sun ce wai a'a ai wannan waka ma dan kaina nayi da ni da yan uwana yau na samu dama ni wannan waka ban yi ta dan wani dan uwana ba ko bai min wani abu ko bai ban wani abu wallahi ta ne kawai dan al'umma ta duniya ba kuma wani mutum nake ma sha shagube ba ba kuma kaina nake ma ba yan uwana nake ma ba na yi ta ne dan kawai wani nazari da ne na rayuwa ga shi dai waka ta karbu mutane kuma suna jin daɗin waka amma sai ana korafin ciwon ko dai ka manta da duniya yadda ta lalace ne ga tsoro a cikin zukatan jama'a ganin ciwon yanzu sai kaga wani ma ya ce shi fa bai yadda da kanshi bare ya yadda da wani akwai inda na faɗa a cikin wakar nakewa cewa da can zumunci idan ba ya zo gidanka ba ya zauna tamkar shi ne dan uwanka to yau zumunci an daina don ba aminci in bako ya zo ka sauke shi sai ya ma butulci ko sata ko fasikanci na kawo wannan ai wannan shi ma ya ba da gudunmawar kin zumunci na faɗa a ciki mutum da ka zo da ka zauna ku zauna ku ci zumunci kamar dan uwanka ne ba mai sani amma wannan zamani in ka zo ka ba mutum masauki ya ma'aika ciki ko a ce ya shiga ɗakin matarka ko kuma ya janwo barayi duk ya gama ganin sirrin gidan su maka sata ko kuma shi ya banka sata ya gudu to shi yasa yana daga cikin abin da mutane suka guji zumunci na kuɗe shi a cikin wannan waƙar to Allah ya kyauta ibrahim kamar yadda na ce ɗazu masu irin sana'a ku musamman ma waɗanda suka ɗan manyanta suna ɗan koken cewa ku makeup artist kun kawo wani sabon salo wanda maimakon a rika sa su a fim sai ku je kuma yaro shigan tsoho su ana ɗan kamar ciccire su ba su samun yin fim kamar da me za ka ce akai to <laughs> wanda sai in ga kamar ba mu ya kamata su yi makorafi ba daraktocin da suke shirya fina-finan da ake yi su ya kamata a yi makorafi mhm. saboda mu idan aka zo aiki muna ƙarƙashin darakto ne abin da ya ce mana mu yi shi muke yi kuma sa'an nan kamar tsofaffi ɗin kaman yaran da ake cewa ana musu makeup na tsufa wani a fim ɗin za ga an nuna shi yana matashi ko kuma mai aure ne shi amma bai haifi ɗa ba sai a ce to yanzu kuma ya girma har ya haifi ɗa yana da jika yana da bukatar a nuna ma dan kallo cewa kamar yadda shekarun shi aka nuna sun yi nisa to fatar jikin shi ma ta nuna yayi nisa mu ba mu ya kamata su zarga da wannan ba amma duk da haka sai ga kaman kana dan kakkara wani abu Tun daga sha aka nuna cewa ya da yana yaro yanzu ya tsufa dole a yi mishi makeup a nuna fatar jikin shi ta tsufa eh kamar a fim din nake magana mm. ba wai a dama a fim din eh, ai da sai a dauko wani tsohon a sa koko dai kuna tunanin tsofaffin kuɗin su ya fi na yaran tsada ne <laughs> to wayannan kuma producers dai za su yi kuka da wannan dan su suka san tsadar actis su suka san saukin su hmm. kai dai ba abin da zaka ci amma fatan ka dai kullun a kira ka kai makeup eh fata na kullum a kira ni kuma a kira sauran yan uwa na ma'aikata daban-daban ya zamana kowa yana samun abin da zai rufa ma kansa asiri. Haka kuma Usman Labza ya yi tsokaci akan zancen yadda ake wa yara makeup ɗin tsufa a maimakon a sa tsofaffi. Ni abin da na lura shi ne gaskiya ne cewa akan tura tsofaffin nan a gefe. Wani lokaci kisa in irin wannan yana faruwa za ki ga akwai wasu dalilai da za su sa haka. Wani lokaci za ki ga producers ɗin ba sa son kashe kuɗi. Sai a ce, ok, to wannan aka yi manipulating fuskar zai iya komawa tsoho ɗan shekara kasa to mu amfani da shi mana tun da shi ba wani kuɗi da yawa za mu bashi ba wanda ga wani tsoho can wanda inda za a ɗauko shi za a sami fact fiye da abin da wannan yaron zai bayar dan shi tsuban shi da fuskar shi za ki natural a wannan za su ba da abin da ake nema wannan koko ɗan kallo ya gani sai dai ya ce an yi kokari amma ya san dai ba tsohon ba ne sannan za ki ga make-up artist nan kusan su ne masu tattara komai a harkar fim ma na yi falura da hakan ibrahim gama yana so ya dan mana dungu za ki ga shine set designer wani lokaci ma har costume yake haɗawa sannan kuma za ki ga shi zai make-up sannan in ta je ta zagayo ta zagayo za ki ga har waka ma yakan haɗa sai ki ga gaba ɗaya kuɗin ya koma aljihun shi kamata a ce banda kannywood mai zaman kanta a ce kuna da dan wasu ƙananan kananun ƙungiya da za ku dan rika irin kira akan irin waɗannan abubuwan kamar yadda tsofaffin nan suke korafi kamar maganar da yayi akan cewa wani za a ga shine scriptwriter shine producer shine waye waye haka to ko aikin sa kaje za ka ga cewa aikin naje kana yi ka suke gaskiya saboda an sa musu lodi da yawa eh, sun sa lodi su suke sa kansu kamar yadda ya magana ba a san a kira wasu su zo su ci abinci haka to su suke sa a kansu amma kamar abin da ya shafi set design da make haka a location daya to za ki ga ko make kawai ka je yi a location to ba kai kaɗai ba ne kana da wa'inda kamar ku kamfani ne don gaskiya kamar dai ni da ni da wa'inda abokan aiki na tun a wancan kamfani da ai za a iya cewa a ƙarƙashin ka suke ko eh, kamar za mu kai mu talatin waɗanda muna set design muna makeup kuma kowanne a cikinsu inda zan tura shi location ka zai baka abin da kake so to idan muka san mun ansa aiki irin wannan to muna zuwa da yawa ne sai mu division of labor mm. wayannan suna wannan abun wayannan suna wannan saboda in ka cika mu kanka aiki zaka kashe kanka ne gaskiya saboda abin da ake so ka bayar ba za ka bada ba. Ko kuma a ta jan lokaci ana kari uba. yi sosai saboda haɗama yana sa mutum ya rasa aikin shi. Dalili shine kai za ka yi abu in ka yi ɗaya wani ma zai gani wani ma zai gani amma idan kai fitin abin da ake so ba ba wanda zai kara daukan ka aiki kaji usman ibrahim da yayi kokari ya kara kanshi shi ba ruwan shi <laughs> abin da ya faɗa haka ne to amma in ana dukan jaki wani ka ce a bigi taiti ya kamata dai a ringa budawa gaskiya mutane da yawa suna so. dan ina insisting akan wannan magana in kika sami yaro karami aka mai make up dan kallo sai da ya ce ka an yi kokari ya yi kamar tsohon amma ba zai zama tsohon ba tabbas amma aka ɗauko tsohon an yi maintaining ɗin shi a cikin sana'ar mhm. tun da ba a yi da shi sai ya koma wani wuri ya kama wani abu to daga ƙarshe ba za a rasa kiran da za ka yi masu sauraro ba to masu sauraro ina kiransu akan wani abu guda ɗaya ko zuwa biyu zan ci musamman dai 'yan fina-finan hausa za ki ga ana jifan su da kalmomi wane ya ji ga wane wane ya ji ga wane sai ki ga magana tana yawo maimakon a yi maka fatan alkhairi ko kuma idan an ga wani abu da kai wanda bai dace ba a yi maka nasiha saboda mafi yawan fina-finai dai in fim zai fita zaki ga tun a talla ana saka namba haka zalika a cikin a jikin kwali za a rubuta namba amfanin nambar kenan idan ka ga mutum ya yi wani abu wanda kake ganin ya saba ma addini ko kuma ya saba ma al'ada to ya kamata ka ɗauka nan ne sai ka kira shi sai ka yi mishi complain ba ka rika hada ana musu ana hada actors da ma'aikatan fim gaba ɗaya ana musu fyaɗan kaɗan yawa. To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International ne Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.